ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنه الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا babu wani laifi akan annabi muhammad ko ƙuntatawa cikin abin da allah ya halatta masa na auren matar ɗansa na riko domin shi a cikin haka yana bin tsarin annabawa wanda suka gabace shi ne ba shi ne farko a cikin annabawa ba kuma hukuncin da Allah ya yanke na tabbatar da wannan aure da kuma hana jingina ɗan riko zuwa ga marikinsa wani abu ne da annabi ba shi ra'ayi ko zaɓi akan haka hukunci ne da aka zartar babu dawowa a cikinsa